ba wannan gaisuwa ta musulunci kamar yadda ta gabata yau muna ranar litinin bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan april shekara ta 2021 miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam a ci gaba da wannan darasi namu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta mai tarin albarka kulliyatu ummahatil mu'minin lilughatil arabiyya wad dirasatil islamiyya da ke cikin wannan gari namu na bungudu a kuma wannan anguwa ta sabon gari idan yan uwa su manta ba a jiya mun tsaya daidai kan aya ta ɗari ɗaya da tamanin da takwas a wannan sura mai albarka suratul baqara faɗar ubangiji ta'ala wala ta ta'kulu amwalakum bainakum bil batil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 to mala ya ce sannan allah madaukakin sarki ya ce rata da mu zuwa ga bayanin hali da yanayin mutane bayan da suka karbi addinin musulunci mutane a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zo mai da tambayoyi daban-daban waɗanda za su shirye da su zuwa ga sabuwar rayuwarsu ta addinin musulunci da sau da yawa za su iya zowa da wata tambaya wadda matsayinsu bai kai su yi tambaya a kan ta ko a basu ansarta saboda addinin allah yana da mataki-mataki gaba-gaba haka aka renon al'umma daga lokacin da ilimi yake karami har ya girma daga lokacin da suke baki sabbi ga shiga musulunci har a waye gari musulunci ya zama musu da karkashin ƙarƙashin ƙirƙirar waɗannan tambayoyi ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam tambayar da ana iya cewa kamar babu hikima da su yi tambaya mai irin wannan salo ne amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya ba su ansa Allah ta'ala ya ce yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayar ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna tambayar ka anil ahilla game da jirajiran wata jirajirai al'ahilla jam'i ne na hilal idan ce hilal ana nufin jinjirin wata guda idan aka yi jam'i aka ce al'ahilla ga ya zama jinjirai ko jirajiran wata da suna tambayar ka game da jirajiran wata lima tudu da ƙiƙatar sun mata zidu hatta tamla'u nuran thumma taqulu kama bada'a su tambayar da suke ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam game da jinjirin wata wai me yasa shi jinjirin wata yake fara bayyana wani dan siriri da shi haka sai ya dinga cika da haske a hankali a hankali a hankali har ya cika full cycle ya zama cikakken zagayayye kamar rana sannan kuma sai ya dinga ragewa a hankali a hankali a hankali ya sake komawa kamar yadda ya fara me yasa shi wata ba ya zama a cikin yanayi iri guda kamar yadda rana take tunda kullum muna gani tunda kullum muna gani rana tana fitowa tunkulalliyarta haka take fitowa kuma haka take faduwa to ne sahabbai suke tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mi shi wata bai zama kamar rana ba kaga dan an gaya masu mi addalili babu wata hikima ciki amma sai Allah ta'ala ya amsa masu kusanci zuwa gare su Allah ta'ala ya ce kul ka gaya musu ya rasulallah hiya mawaqitu linnas su jira-jiran wata Allah ya yi su a cikin irin wannan yanayi domin sanya ma mutane lokuta da aka ta hanyar jirjirin wata ne ake sanin lokacin da ake noma lokacin da damuna take faduwa har ma bahaushe yana da al'ada da yake cewa watan bakwai makarar rani ko ba ruwa da alama kaga ta hanyar wata ne ake fahimta cewa damuna tana kusa ko lokacin damuna ya yi sannan ta hanyar jinjirin wata ne allah ta'ala ya sanya wa mutane lokuta da suke zuwa fatauci daga wani yanki zuwa wani yanki sun san cewa yanki kaza yanzu fatauci yana da sauki ba damuna ba ce yanki kaza fatacci yana da sauƙi yanzu kaka ta yi za a iya samu abin kirki a wurin kaga ta hanyar jinjirin wata ake iya fahimta haka har wa yau daga cikin hikimomin sa wata ya zama a irin wannan tsari ta hanyar wata ne ake gane idda ta mata yayin da mazajensu suka rasu suka basu ko yayin da Allah ta'ala ya kaddare mutuwa auren ta hanyar saki kaga ta hanyar watanni ne ake gano ga iddar wadda Allah ta'ala ya mamijin ta rasuwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wata hudu ne da kwana goma kaga in ba wata ai wannan lissafin ba zai yi ba ta rana sannan wadda an ka sake ta an sake ta saboda tsabar tsufa ta daina jinin al'ada ko an sake ta saboda karancin shekaru ba ta fara jinin al'ada ba kaga ita ma ta hanyar watanni ne za a lissafe iddata kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallahi ya isna min al-ma'iri min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathata ashhur Allah ta'ala yake cewa waɗannan da sun ka yanke kauna game da fitowar jinin al'ada Allah ce idan har kuna kokonto bayan an sake su Allah ce abinda a inda su shine wata uku sai Allah ce wallahi lam yahid har da ƙananan yara waɗanda aka sake su ba su fara jinin al'ada ba su ma inda su wata uku ne za mu ga cewa wato ibadoji da yawa su ma suna da alaƙa da watanni misali aikin hajji kamar da za mu ji a ayoyi da suke tafi gaba shi ma an alaƙanta shi ne da mi an alakanta shi da watanni kamar yadda Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat Allah ce shi ake hajji ana yin sa a cikin watanni sanannu in Allah ta'ala Allah ta'ala ya yi bayanin cewa ake hajji ana yin sa a waɗannan watanni shawwal zulqa'da zulhijja ana iya ƙulla harama da aikin hajji a ɗaya daga cikin waɗanda watanni har ya zama an kammala sannan ibadar da muke yi yanzu ta watan azumi kuma shi ma azumin da muke yi yanzu yana da alaƙa ne da wata yana da alaƙa ne da wata domin a jerin gwanon watannin musulunci guda goma sha biyu sai watan tara ya zo sannan za a yi azumi kaga abin ba rikice ke ba in ba watan tara na musulunci ba to ba za a yi azumin ramadana ba kamar irin sallar idi ta layya kun in ba watan goma sha biyu ba ba za a yi ta ba irin ƙaramar sallah sallar da ake yi bayan an kammala azumi kaga ita kuma sai a watan shawwal ake yin ta da haka za mu ga lalle akwai hikima ta Allah madaukakin sarki da ya sanya wata a cikin irin wannan tsari da haka Allah ya ce kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji ka gaya musu cewa hikimar haka shine dan sanya wa mutane lokaci walhaji da kuma aikin hajji to za mu ga a wannan gaba sahabai sahabai sun yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambaya to wannan tambaya ba ita ce tambaya ta farko wato ko ta ƙarshe da suka yi manzon Allah ba duk mutumin da ya saba karanta alqur'ani zai ga Yes, yas'alunaka ko wa yas'alunaka kwara goma sha uku kuma suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ne game da al'amuran addini game da al'amuran rayuwa game da al'amuran mu'amala game da al'amuran hulɗa ta yau da kullum ko babu yadda za a yi musulmi ya zauna lafiya ya yi addini lafiya ya ƙare da rayuwa lafiya da lahiya ba tare da ni ba ba tare da ilimi ba daga ko ya karanta ko kuma in bai karanta ba to duk abin da za a yi ya dinga tambaya shi yasa a sheikh abdurrahman al-akhdari Allah ji karshe da rahama yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar Ba baya halatta ga Baliki ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aiki din sallah mutum zai yi azumi zai yi zakka zai yi aikin hajji zai yi aure ne zai yi aurewa za ki haihuwa an kai maki suna za a yi duk abin da za a yi baya halatta ga musulmi ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah ciki ko da ko sana'a ko mace zaki farawa ko da ko sana'a aunar da hatsi ce zaki farawa ko da sana'ar wake da shinkafa ce zaki farawa duk abin da za yi, wallahi akwai hukuncin Allah ciki kuma baya halatta ke aikata sai ke sa hukuncin Allah a ciki wata za ta ce to ai bai yiwa duk gaba ɗaya a ce mutum ya karance al'amura na rayuwa sai malam ya ba da wata mafita sai ya ce wa yas'alul ulama in mutum bai sani ba to in zai tambaya ya dinga tambayan malamai kuma malamai suna suka tara malami wanda ya kamata a yi ma tambaya yana da sifa guda biyu na farko ya zama yana da ilimin ba jahili ba ne ba na kan shi malanta ya yi ba na biyu bayan ilimi ya zama yana da tsoron Allah wannan yana da cikin abin da Ashaq Usman bin Fodiyo Allah ya fi kanshi da rama ya faɗa a cikin littafin sa na wasiqatul ikhwan inda ya rarraba malamai gida biyu yace akwai ulama uddini ansarur rahman sannan yace akwai ulama usui ahlul ghafla hum junudul iblis fil fasad ya ce akwai malamai na addini masu taimakon sarki mai rahama su ne duk abin da ya shafi addini su ake tunkara mi hukuncin kaza mi hukuncin kaza mi hukuncin kaza sannan akwai ulama usu'i miyagun malamai rakkanannun malamai waɗanda su ne rundunonin shaidan a cikin barna bayan ƙasa to shek usman bin fodiyo sai ce malamin addini anna kulla man ijtama bihi wasfa shine wanda sifofi guda biyu suka tattaru gare shi al-ilmu wa taqwa yace zama akwai ilimi akwai tsoron Allah Da me akwai wanda kawai rawanin ne ya daura doguwar tasbaha ce kawai ya rike zaman masallacin ne kawai ya kai amma bai san komai daga addini ina wannan in aka tambaye shi kaga banna kawai za a yi fata wanda zai bayawa zai ba da fatawar wadda ba daidai ba kaga sai a dinga samun matsala na biyu ana iya samun mai ilimin amma kuma ga ilimi ba tsoron Allah da haka duk wanda ya mai tambaya yana nan yana kaikaita shi ya ga me zai faɗa mai don ya ji daɗi me zai faɗa mai wanda ya dace da sauran shi me zai faɗa mai wanda zai sa ba za a ɓata ba to kun ganin ba tsoron Allah ai malami in aka tambaye ka duk abin da ka faɗi babu abin da naka ciki in ma mutum ya ji ta mai daɗi Allah ne da ya faɗa in ma ba mai daɗi ba Allah ya faɗa in ta mai daɗi maza Allah ya faɗa in ba ta mai daɗi ba maza Allah ya faɗa in laifi zai gani ba kai zai ganin malafi ba dan kai karanta mai da kai shi yasa idan za a tambaya a dinga tambayan malamai masu ilimi masu tsoron Allah kuma tsakani da Allah malam ta wanga gaba dai mata suna iya kai su tsakani da Allah da yadda mafi yawan mata ka tambaya game da al'amarin addini maza ba su haka nan namijin ma za ka ga har da barazana a abu ciki bai san komi ba amma zaka ya ce Allah ya amala da Allah ya dan bukatar ƙarin haske ka ce to yi min bayani in ji inda ka tsaya kuma sai ka ga ya shiru ka ga ba haske ka bi da ƙari ba tambaya kawai da ya kamata ce nayi wani kuma sai ga ya ce ala amana da ala ina zarta yan gajeren tambaya sai in ce bari sai ta yi tsawo wani kuma sai ya zo ya ce ala jin amana ina da wata yan karamar tambaya Allah jin rashin jawar ya ce in ka ji mutum ya ce yana da yan karamar tambaya ce me ya bari sai ta girma tun da karama ce in karama ce me hana ya ba ka sha'ansa ta gaba karama ce alhamdulillahi za ka ga mata a makarantu su yi karatu su nemi fatawa a gidaje su nemi fatawa ta hanyar wayoyi su nemi fatawa ta hanyoyi daban-daban suna neman fatawa mi aukuncin kaza mi aukuncin kaza dan kamin malami ya samu fatawan namiji guda kila ya samu fatawan mace hamsin mata ta wanga bangare akwai kokari kuma ta wannan bangare da kuka gani ta yi tambaya game da al'amuran addini to da wannan ne sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu lafiya suka zauna lafiya suka kuma gama lafiya da ka su ta kowane irin janibi na rayuwa tambayar manzon Allah suka yi ina ba ta fita to malami agari da ce a tambayi malamai to sai ya ce wa ya qatadiya bil muttabiqina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam in kuma zai yi koyi ya yi koyi da malamai masu biye sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kowane malami a wurin da'awa zai iya cewa shi ma mafi sunna ne amma aiki ne da aƙida ta da al'amurra ne su ka tabbatar da ahli sunna ne ko ba ahli sunna ba ne mai bin sunna annabi ne ko wanda yake saba ma sunna annabi ne to in za a yi koyi a dinga koyi da malamai na addini malaman sunna sannan malam ya ce a waye kata ne bin mutafi na sunnati muhammad Allah ne ya dulluna ala ta'atillah su ne malamai waɗanda suke shiryar da mutane ga yi Allah da'a wa yuhaffiruna min da shaitan kuma suna tsoratarwa game da bin tabarkin shaitan da haka a addinin musulunci ba a rayuwa ta zahirci ko dai ka yi ilimi ko kuma ya zama kana tambaya ɗayan biyu dai ilimi shi an kaso a yi tun farko domin Allah ta'ala ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum zamu ga wahayi na farko da aka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam umarni ne aka ba shi ne yayi karatu Allah ya ce mai iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta da ka ilimi shine gaba in ko mutum bai yi ilimi ba sai Allah ya ce fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun Allah ce ku tambayi malamai idan ku ba ku sani ba da kada ke yadda ya ke baiwa Allah kada ka yadda ya kai magidanci shedan ya ribance ka ya rude ka ya hana ka zuwa hanyar makaranta da yawa har yanzu magidancin da yana kuma baki kai ma ba ce makaranta ba billahi da ke su ki magana an saki makaranta kin to ki wani ne kwance amma in ka tambaye an mallami ne ba ya da shi wallahi ba ya da makarantar da ya ka zuwa ko masallaci anguwarsu da an fara karatu inna alhamdulillah sai ka ga ya fita mai riga ce har inda gida yayi ya zama in yayi hira da mata sai ya samu lada ba gida yayi ba babban majalisa za shi ko majalisar fira ko majalisar shayi ko majalisar shaƙe ko majalisar kurkura sai za ya wurin shiririta to don Allah da mata da miji wa a jagora miji to da wanda an jagora da wanda aka jagoranta in son samu ne ya fi cancanta ya karatu jagora kuma in can mai gyara ba ya karɓa gyara wallahi ba da ta yi magana sai ce to gwada man ilimi sarkin karatu ai wallahi in kira mallan kasu kira kyali wani kuma ƙoƙarin ɗora shi za ta yi ga daidai amma me yake faruwa sai ka yace to har makaranta ma ba a kuma zuwa Kan kana mu musa baki dan kana ta dan Sano, ta sana maka Allah shaida mu da ka tambaya game da al'amura na addini ta zama wajibi ga wanda ba ya addini sai dai a san wa za a tambaya za mu ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jerin gwanan za mu ga sun yi tambayoyi akan abubuwa da yawa sun yi tambaya akan jiragen wata sun yi tambaya akan me ya kamata su ciyar a cikin dukiyarsu sun yi tambaya akan wa ya kamata su ciyar daga cikin al'umma sun yi tambaya game da mu'amala da dukiyar maraya sun yi tambaya game da abin da ya shafi jinin haila sun yi tambaya game da abin da ya shafi caca da hukuncin giya sun yi tambaya game da abin da ya shafi waɗansu bayan Allah kamar irin zulƙarnaini kaga wani sarki ne kuma sabai sun tambayi manzon Allah game da shi sun yi tambaya game da arru sun yi tambaya game da duwatsu yaya za su kasance a ranar alkiyama kaga duk wannan yana nuna mana yadda sabbin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi kyakkyawar rayuwa suka yi rayuwa ta ilimi rayuwa ta tambaya akan abin da ba sani ba har Allah ta'ala ya kaddara suka bar duniya kaga wa'annan wa yas'alunaka wa yas'alunaka ayoyi ne na alqur'ani bari mu shiga a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ga wata irin tambaya ce kuma sabai suka ci gaba da manzon Allah misali daga ciki akwai hadisin Muawiya ibn Haida wannan hadisi shahararren hadisi ne sabai suke tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah menene haƙƙin matar ɗaya mu akan shi yanzu don Allah malam Nasir mutum nawa ne zai yi aure ya ka garzayawa wajen malami a fara ba shi bayanin haƙƙin da Allah ya dora mai game da mata mutum nawa ne bayan ya yi auren ya ka zuwa ya tambayi wani malami game da haƙƙin da Allah ya dora mai akan mata shin wanda bai san haƙƙin da Allah ya dora mai ba ko yana da kwaɗayi da sha'awar bayar da haƙƙin nan yana iya bayar da shi bai bayar da shi laraba suna cewa baƙilu shai'i lai kuɗi duk wanda ba ya da abu to ba zai iya bayar da wannan abun ba amma za ka ga mutane sun mai da aure kamar gado haka muka isko ana yi haka muka isko uwaye da kakanni na yi shi yasa ita mota aure kullum cikin samun haɗari take in rantsuwa kai ba ka fara cikin kwanan gaba ku na ramadana an saki wata in rantsuwa kai ba ka kabara cikin watan da na ramadan wani mijinta ya tika maka kashi dala in an san haƙƙin zamantakewa haka da saurin faruwa to da suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene haƙƙin matar ɗaya ma akan shi annabi ya ce an tuɗi ha idza qa'imta ka ciyar da ita in ka ci abinci wannan yana nuna in ka ci abinci matar ka ta ci abinci in ka ci mai daɗi ta ci mai daɗi in ka ci mai yawa ta ci mai yawa in ka ci ɗan kaɗan ta ci ɗan kaɗan in ka ci mara daɗi ta ci mara daɗi in an rasa da kai da kowa ya haƙuri amma wallahi akwai magidancin da saboda rowa saboda matsolanci wallahi malam bai ba tashi abinci ko malam bai da abin ba ya batta da yunwa ya ta can waje ya shaƙe ciki ne nos tun da ana ganin su sai ga magidanci ya baro gida ya ce ba abinci wani amma in ya taho majalisa sai ka ya ce ma mai biredi a kawo biredi a sa rabin gwangwanin madara a sa milo a sa ovaltin a sa bita shawaman buluban saman naskir saman lipton shi dai rabin gwangwanin madara ya ce wannan sai kuma majalisa ta kusa tashi sai ka dace don Allah indomi guda da kai uku ya shaƙe ciki ne ya baro ko ya Allah sai mutane gida ba ta ci komi ba wannan ba zalunci ba ne da yawa magidantar shi yasa kake gani bala'o'i da hasarori iri-iri suna faɗa musu saboda duk wanda ka wadace iyali ne duk wanda ka ciyar da iyali ne duk wanda ka ɗauke nauyin iyali ne kullum garin Allah ya waye sai mala'ika ya mai addu'a ya ce ya Allah duk mai ciyar da iyali ne Allah ka maye mai gurbin abin da ya ciyar Allah ka kawo mai sabon arziki Allah ka kawo mai sabon wadata Allah ka kawo mai ci gaba a cikin al'amura daga zai ka mutum yana wadata iyali ne kullum al'amura gaba suka yi shi ko wanda ka cutar da iyali ne wanda ba ya ciyar da su mai wanda bai sauke nauyi shi kuma kullum sai mala'ika ya mai baka addu'a cewa ya Allah duk wanda ka kamewa wanda bai ciyar da iyali ne Allah ka zarce da hasara da haka in ma'aikacin gwamnati ne kullum cikin hasara yake in ɗan kasuwa ne kullum cikin hasara yake in manomi ne kullum cikin hasara yake in makiyayi ne kullum cikin hasara yake ina ma a ce magidanta sun gane haka ku ciyar da iyalinku Allah ya ba ku ma da ƙa'ida ta addini ko firi ka ciyar da dukiya a nan duniya da yada mai tozar shi sai da iya ce lahira ba da komai balle musulmi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin dukiya mafi falalar dukiya ita ce dukiyar da mutum ya ciyar ga iyalin shi ka ba su abinci ko ka ba su abin sha ko ka yi masu sutura ko ka biya masu kuɗin makaranta ko ka biya masu kuɗin magani ko ka masu wata hidima komi karancin abin da matan mutuntacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai lada a wurin Allah wajen Allah da magidanta za su gyara niyya malar duniya kamin a samu wanda ya lada magidanci a bida ne inuwan ma da matarka ta sha ta gidanka lada aka baka wallahi tunda ko ice ka dasa bisa hanya wani ya zo ya sha inuwar sai an baka lada daga gidanka in ya kare ta daga tsananin zafin rana a baka lada in ya kare ta daga tsananin sanyi a baka lada in ya kare ta daga tsananin iska a baka lada in ta kwanta ta yi bacci a baka lada in ta zanna ta yi karatun qur'ani a baka lada in ta yi sallah a baka lada in ta sha ruwa a baka lada in ta ci abinci a baka lada in ta sa hijabinka a baka lada in ta daura dan ka a baka lada in ta ci kwai da kwai a baka lada in ta ci cingam a baka lada lada in ta ci cizi a baka lada shi dai annabi ya ce hatta mata da arfi muratika har abin da zaka saka a bakin matarka maza Allah ce akwai lada ko mai karanci ne amma magidanci so ya rayi ana tun karo shi sai ya bata rai shi wa ya gudu daga maka wahala to kai dai ka wahala mu kan sadaka mu kai kuma Allah ka ba mu lada yanzu wannan haƙƙi magidanci ne wai san shi na biyu annabi ya ce wa taksuha izakta saita ka yi ma matar ka sutura in ka yi sutura ai in ma muka kalli abun critically tsakanin Allah mata sun yi maza yawan bukatar sutura saboda namiji in ya dunka shadda tana iya wata uku bata ga ruwa ba sai dai in ya ce dawo ya cire in akwai yare gidan ko mata ne ya ce da Allah a dan ƙara sa dutse a taushe ma a kai ma karkashin akwati amma mace ba ran da ta fara sa suturar ta in ba Allah kare ba sai ta ga ruwa dan tana sa ta ana mata fitsari tana sa ta ana mata zaro tana sa ta ana mata gurguri ba sai wanke ba sai wanke kuma sai daga mafi yawan magidantan idan za su yi wa iyalinsu sutura ba su yi masu wadda ta dace da shekarunsu akwai wanda gaba ɗai in ta gama ta shi da sutura ta arziki ba shi mata ita ba don shi bai sa ta kwakwale ba daga taura matuka sai mai cikin gwado sai ka taurga sai kashin matsaka sai bacin ki ne ya maki sai shaidaudau su ne ya sani kaga irin wannan ne tsakanin da Allah bai kyauta ba annabi ya ce in ka yi sutura kai mata sannan ya ce uba wala ta dribil wajaha annabi ya ce kuma kaka buki fuska ma'ana annabi ya hada mari ba mata ba ko ya agare ka manzo Allah ya haramta maka ta. amma tsakanin ku da Allah mace nawa ta sha malin gidan miji Farauta sai sun kwanta ga kuncinta wata ma wurin ma da aka zama mata da haƙora ka ku san mace da gidi dai akwai magana wata wurin ma da na ka tsiyaye mata ijiya Allah ya mata kyakkyawa halitta da idanunta biyu dara dara amma ya zo ya mata sheri ya tsiyaye guda da haka da in suna hira tana mai marmaɗi da idanun yana jin daɗi to yanzu sai dai ta mai makatau haka da ke jiya guda da haka da ya kalle ta sai ya haushi ya da shi ko shi ya mutu wanka shi ga irin gana ko auren mutuwa ya yi, miji sai ya yi wuya dan duk wanda to hira aka mai makatau da ke jiya guda ko sai sake dawowa ga akwai cutarwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tuqabbih kakka ɗin mummunan magana ga matarka abin da ya shafi halittarta ko abin da ya shafi gidansu ko abin da ya shafi halaye da ɗabi'u da akwai daga kallon mata ta ya ce bakar doguwar tsiya ga kenan tsawo kamar daren sallah ko ya kalle ta ce ga kenan wata ɗan gajera da ke kamar ake da kwallo ko ya aibanta ta da kibarta ko ya aibanta ta da rashin kibarta kaga wannan duk munan ladabi ne ga Allah dan ba ita makawar kanta wannan halitta ba wa mata maganar Allah yake wani kuma sai ya kalli tsabar idanunta ya zagi iyayenta wai malam mutum zai kuka baki ya ce mata shi ɗan iska kuma bai tsaya na masu ya ce wai wanda ta gani iskanci ga uwarta yanzu don Allah inda wani ya gane tare da ita ya ce wani shi kowa ga ita mata ka ya ce yi ya ce ta ta ai bala'i ɗan iska ce da ana wasu ana wasu ba to kai ne da mata mata iska lokacin mutum ya ce mata ce karuwa kai wanda ya ce karuwa saka yawa ya yi wallahi karara kaga samun magidanci mara sanin ya kamata waye ya buɗe baki ya ce matar shi mazinaciya da baki ne tir da yana waka magana to akwai da ya wuce kure gaba ne shi uwan mata ya ce makaruwa uwan mata ce wannan ba daidai ba ba a faɗin mummunan magana ga mace duk inda matsala take tana da sauƙi fiye da matsalar da tsakanin miji da mata saboda kullum tare suke da haka ba a saurin manci abin in kuma ana yi ana tunawa yana zagayar zuciya sai ka ga ƙiyayya da gaba da rashin so sun kullu kai Allah ya kare sannan manzo Allah ya ce wala tahajjur illa bil baiti kada ka ƙaurace ma matarka sai a cikin ɗaki duk rikicin da za ku yi a ƙare can ƙure ɗaki kai kawo falo in ya kawo falo kada ya kawo baranda in ya kawo baranda kada ya kawo tsakiyar gida to ba in ya kawo tsakiyar gida da ba karshen fita amma yanzu ma'aura ma'aura ma'aurata nawa asirin su yake da tahin hannun al'umma wasu iyakarsu ita barbaɗi shi barbaɗi Allah ya kare mu kun ga wannan tambaya ce sahabbai sun kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da haƙƙin iyalinsu gashi sanadiyar tambayar su muna karuwa a gefen ƴan uwa mata akwai ummu adiya wato ita ce nusaiba al-ansariya Allah ya kare da ita ita nusaiba mafi yawa takan wakilci mata wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam tambayoyi kuma tambayoyin ko da masu nauyi ne ta kankan ta cize ta daure ta hangure ta gabatar da tambayi ga manzon Allah shi yasa wata rana za ta tambayi manzon Allah game da wata matsala matsala akwai nauyi da jin kunya a ciki kafin ta yi ma manzon Allah tambaya sai ta ce ya rasulullah inna Allah la yadda ayi min al-haqqi ta ce ya manzon Allah Allah ba ya jin kunyar bayanin abin da an na gaskiya fa hal alal mar'ati min muslim idza iya talimat tace ya rasulullah shin ko ka yana zama wajibi ga mace idan ta yi mafarki mafarkin irin ana saduwa da ita sai manzo Allah ce na'am idza ra'atil ma ce eh za ta yi wanka idan ta ga ruwa sun fito mata har ma wata daga cikin matan manzo Allah tana kusa ta ce ke aro ga matakin da dai kunye ta mata ina an ga abu faru haka annabi ya ce min aina ya shuk shukr ya ake yin ɗaya kama da uwa ko ɗaya kama da uba ai saboda akwai wani sanadari tattare da su wanda Allah yake amfani da shi wajen yin halitta a nan dan Allah mace mace tambaya ba a shi ga ƙa'ida in tambaya ce ta addini ba magana jin kunya inda ya kamata a ji ya ba na aka ci ba yanzu wanda sai kaga ta zuwa islamiyya a a to daɗa su malam aliyu sun mai shaida aji guda da ɗaya ga aji an mai shaida aji guda da ɗaya ta shi yasa ta bar islamiyya amma ba ta jin kunya su haɗo gidan biki ta tuƙa ba ta tuƙe ba ta tashi ɗaya ta ta tuƙa duk ba ta jin kunya wannan sai makaranta ai arziki ne ke haɗu aji guda da ɗaya ke wani haƙƙin naki ba sai kin faɗa mata ba an faɗa mata wani haƙƙin nata ba sai ta faɗa maki ba an faɗa mata cike da kumuta Allah shi da wani goma ta zuwa makarantar wani wani surukin ta amma zabi makarantar da gaba ta zuwa amma ta yi da yana da mashin ko mota da tsira ana kanko ya rike da gidan gurin biki in eh, tana zuwa Allah shi rage to haka za mu ta gani ire waɗannan tambayoyi suna nan tuli tari bari mu ƙara guda ko biyu tambaya ta biyu ta uku akwai hadisin ma'aƙil ibn yasa Allah ya kare da shi shi kuma ma'aƙil wata irin zan yamma mata ya gani mai ɗan neman kyau ga ta kuma 'yan babban gida amma tana da jarabawa guda da Allah ya jarabce ta da ita ba ta haihuwa sai ya ce bari ya je ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da manzon Allah ya ce ya rasulullah asabtum ra'atan zatu mansabin zati mansabin wa jamali wa innaha la talidu afa atazawwajuha ya ce ya rasulullah na samu wata mata mai kyau 'yan babban gida sai dai ba ta haihuwa shin ko in aure ta annabi ya ce la kada ka aure ta ko san namiji in ya kamu da son mace bai cika jin hankuri ba in ya kamu da son mace bai cika jin burki ba in ya kamu da son mace bai cika jin lallashi ba a mace mai kada ya aure can bayan wasu ɗan kwanuka ya dawo ya sake mai mai tsamin annabi tambayar ga annabi ya ce la kada ka aure ta ya sake dawowa karo na uku annabi ya ce mai la sannan sai ya ce ta zauwa tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukafirun bi kuma kuma mai yawar kiyama annabi ya ce ku auri mata waɗanda suke son ku kuke son su kuma masu haihuwa Ina ne mai so ana ɗan ganewa ba wai ganewa ba gaba ɗaya malam ana ɗan ganewa me yasa ce ana ɗan ganewa akwai wanda za ta gwada ma tana son ka amma wallahi ba kai ta kaso ba abin ta kaso da ba abin wallahi ba ta son ka wannan ya faru wata baiwa Allah an jarabce ta da rashin samun miji shekaru sun ja ta nemi agaji ga kwamitin wani masallaci ta ce don girman Allah samu wata miji da bari an ga samu wani bawan Allah mutumin kirki mai kamun kai mai sana'a mai abun hannu ne aka ce je ne aurenta ya yadda rana ta farko da zai je gidansu sai tara da kawo kawo ya ce da Allah kai an ga kai shi bai sanami dan kawo kawon ba sai da ta fito ya kirga kuɗi ya bashi an ga dan yi bira ashe ta ciki na ciki ita ba ta sauwa daga tawa ƙasa rana ta biyu ya koma da kawo kawo rana ta uku ya koma da ɗan kafu kafu rana ta hudu da ya koma sai ta ce a ce ba nan. in ya kira waya sai ta ga dama ta tun tana ɗaukar ganin dama ta koma ba ta wai gaba ɗaya ya zo ya mai da gami ga kwamitin masallaci ya ce to shi ya samu matsala ya ne ya gaza ta ɗauka wai shi in ya ce ba ta fitowa an ka nemo mota an ce ke mika faruwa in an samu matsala ba ki dawowa inda an ka horici a saukar me yake faruwa ta ce gaskiya ita ta sa mata ciki, ba na kwarai ba ne ba na kwarai ba ne tun da ba da mota ishi a ƙa'idar ku bi ni ku je da akai ana nan ana na ranar ta je kasuwa wajen sayayya sai ta gani cikin wata firɗe mota yana bani wallahi malam ba wani ceto kawai sai wani murmushi ta kai kamar wata ya kai daren goma sha hudu

ta da kalami ta ya mutsa huska ta koma cikin gida cikin bakin ciki shi yasa nace alwadula alwadula ana dan ganewa Don akwai wanda wallahi baka gane ba kai ka so sai wani abu ya faru bayan alwadul sai aka ga ce alwaluda masu haihuwa ya aka ya gane mace tana haihuwa ana gane mace tana haihuwa ta hanyar la'akari da mahaifiyarta yanzu aka kuma ba Allah da ke ba da labari ya ce su biyu su biyu Allah ya ba mahaifiyar su shi ma yanzu yana ba da labari ɗaya biyu Allah ya bashi shi ma kuma an tsaya ta shi yasa idan mace ta zai auri asibiti ana tambayar ta a cikin tarihin ko akwai haihuwa tawaye dan duk wanda mahaifiyarta ta haifi tawaye akwai wa ita ma za ta haifi tawaye ba ma mahaifiyar ba ko jikanya ce in kakar ta na haihuwa tawaye, akwai yiwuwar ka eh, jikanyar ta haifi ta waye saboda waɗannan genes and chromosomes ɗin waɗannan halittu ƙwayoyin gado da ake samu a cikin jikin ɗan adam da yawa za ki ga bai yi kama da uba ne ba amma ɗan in ya haihu sai jikan ya yi kama da kakan saboda akwai ɓoyayyun mai ƙwayoyin halitta wani na uwan na bayyana da jiki ne na baban suna ɓoye wani na baban ya bayyana na uwan suna ɓoye daga cikin zuri'a tai shi ne ya kama da uwan ba amma cikin ɗiya ne ko ɗa ne ko ɗiya tai sai a samu wanda ya yi kama da mahaifiyar shi ne ya kama da mahaifin ba amma a cikin zuri'a tai ɗa ne ko jika ne sai ya yi kama da kakan ko ya kama da uwan wannan duka ƙa'ida ce ana samu gashi ana ta samu Allah shirya da mu kaga wannan tana ake gano mace tana haihuwa ko ba ta haihuwa to sai manzon Allah ce ku auri waɗanda suke son ku kuke son su masu haihuwa domin in yi takarar yawa da sauran al'ummomi a ranar alkiyama kaga nan ma tambaya ce aka yi ga ta mana karuwa to bari mu takaita daga gaggaba ta sahabbai da suna tambayoyi da yawa bari mu zo ga nan ƙasa da sahabbai su ne tabi'ai za mu ga cewa tabi'ai da tabi'ut tabi'ina su ma ba su zama kara zuri duk abin da ya taso sai sun nemi fatawa akwai hadisin da mun karanta muku shi a cikin littafin fannu ta'amul bai da zoje ina cewa hadisi aka na al-hasan al-basri al-hasan al-basri imamu tabi'ina Allah ya ji shi da rahama wani bawan Allah ya garzayo ya zo ce ya asan inna libnatun min ahabbin nasi ilayya faman tara an uzawwija halahu qala zawwijha mimman yattaqillaha in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yazlimha yace ya ga zan basari ina da ya mafi soyuwar 'ya'ya a wurina ya babanta ce ya badangarci yan gaban goshin babanta ce don Allah wa kake gani ya kamata in aure mata ita wazan ya ce masa sai ya ce zawwajaha mimman laha ya ce ka aurar da ita ga mai tsoron Allah aurar da ita ga ga mai tsoron Allah jama'a gawa ya ce aurar da ita mai yin mota ko mai kato gida mai babban kujera a to ku ɗan mata nisa ba kusa mai tsoron Allah ya wata ya ce ya gama NCE bai samu aiki ba amma yanzu yana ɗan yawa cikin gari da tirin goro ne yaya ga alkur'ani ya haddace ana sa rashin tsoron a gare amma sai da ce billahi lazi ba ta aure illiterate can you even don't know what the word illiterate means the word illiterate means somebody who cannot read and write in any language jahili shine wanda bai iya rubutawa bai iya karantawa da kowane irin harshe a duniya to mai nce mahaddacin alkur'ani ga kwalelen tiran goro ne na zagayawa ana samu na cewa ne ki ce ba ki aure ne to wa za ki aure wallahi malam ga sunan sun bai sheku abcd malam kasu ƙwarai ko su malam ali duk an shi ku abcd su malam babawo duk an shi su abcd ƙwarai ko na san akwai kategori ɗin za ka fitowa don akwai kategori a akwai b akwai c akwai d akwai e akwai f da ɗafe ta gangarawa har zai ƙwarai ko kategori a accountant b banka c commissioner ko cashier d Director General, E, Executive Secretary, Executive Chairman, F, Federal Government Appointment. Amma in sun ka gangara da kai T, kun gan ku sai dai Allah shi muku magani. Shin shi teacher, to I know teacher no nation. Shugaban ƙasa, wakaranta da shi ya zama shugaban ƙasa. Gwamna, wakaranta da shi ya zama gwamna. A'a, wai sai a ce ba son tica kaga babba kenan aka wa ba shi aka so babba ce aka wa Allah shaidu ya ce to ka auren da ita ga mai tsoron Allah in a haba in har yana son ta a karamaha zai girmama ta zai mutunta ta saboda mai tsoron Allah yana koyi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sha'anin zamantakewar iyalin shi ya san yadda manzo Allah ya zo da iyali ya san yadda sabon manzo Allah suka zo da iyali a tarihin rayuwa kun taba jin cewa an ce annabi ya buki mata ce kai eh, annabi ya ma gayyato baban mata ta na abubakar ya dan ta wata matsala ta faru gidan sai da abubakar ya dunkula hannu zai buga na aisha sai ta buga da gudu ta koyi bayan annabi annabi ya ce tsaya kakka buga mata. ni ba kiran ka ne ka buga mamata ba sun na ce ka tofe mana to yanzu wani ba shi ba jira ya kai baban ta ya tofe buge ka ba shi an nan ka samun bulala da la'asar ya sha ya jira manzanin ta ƙara tauri sai karfe ɗaya na dare ya tashi da ɗan gajeren wando ga shi wani ɗan cicciɓi kamar ɗahu na samu ɗawa ya tada ɗayan mutane kir kir kuma masu kawai iskanci in kana so ka san uban da aka wa iskanci ta rika to can bisa hanya yanzu ya gaggauce kai zuwa mara hakura kaga ƙarfi ga gida ko Allah shirya da mu su da ka yan uwa musulmi mu sani cewa lalle tambayoyi suna da muhimmanci ga addini ya ce ka auren da ita ga mai tsoron Allah in yana son ta zai mutunta ta idan ba ya son ta ba zai zalunce ta ba wallahi idan miji ba ya tsoron Allah in duk ta same idanu wallahi sai ya zalunce ta amma yana tsoron Allah an zo da lafiya Allah ka ba mu ikon kwatanta al'amura ina jin sai dai kila mu iya da tarjama ayat tunda Allah ta'ala sai ya ce wa laysal birru ko bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin al birra man taqa Allah ce baya daga cikin ayyukan da'a ku dinga shigowa gidaje ta bayan gida larabawa suna da al'ada da ko dai in sun kai tafiya ko sun kai harama da aikin hajji to shikenan ba su koma yadda wani rufi ya shiga tsakanin su da kansu da haka in za a shigo ha gida sai dai a shigo ta bayan gida a tsallako a ƙetaro to Allah ce wannan baya daga cikin ayyukan da'a sai ya ce na Allah ya ce wa atul buyuta min abwabiha idan za ku shigo gidaje Allah ya ce ku shiga ta kofofin su wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah ya ce ku ji tsoron Allah domin ku samu babbar rabo Allah ka hada ku da babbar rabo duniya da lahira abinda mun ka faɗi ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah shi yafe muna Allah ka gafarta mu uwayenmu da kakanni ka ji ɗansu ka kai haske a cikin su ka yi rauta musu wani da ta kama da wani laifi ka ne musu azaba Allah ka ɗaukake musu Allah ka ji aboki na da bai daɗe tafiya ba eh shi ne mai girma sarkin bala da shehu Allah ji ƙanshi Allah ya gafarta mai amma wani canza aboki gobe za ku ji kowane su ba da kallon wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum